Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad a jamhuriyar Niger da kuma a tashar VOA Africa kan mita 200 a mana aikin gafara saboda tangarda da muke fuskanta ba a samu buɗe tashar kamar yadda aka saba ba. a halin yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya mai karantawa sahabo imam aliyu dubun dubatan mutane ne suka fito domin zanga-zanga a nan birnin washington jiya asabar cikakkiyar ranar da shugaba donald trump ya yi a zaman shugaban amurka hakan nan wasu dubban jama'a ne suka fito a wasu biranen amurka wadda ya nuna irin yadda sabon shugaban na amurka da manufofinsa suke fuskantar matukar adawa sanannun 'yan wasan kwaikwayo da 'yan gugurmaya sun yi kira da jama'a su bayyana rashin goyon bayan su ga manufofin gwamnatin trump kan bakin haure da kuma muhalli da kuma 'yancin mata mawaƙiya kuma 'yar wasar kwaikwayo madana ta samu kyakkyawar tarbo lokacin da ta bayyana a bazata bayan sa'o'i da fara wannan gangami a nan washington waɗanda suka shirya gangamin na mata sun tsara za su yi maci zuwa fadar white house ta shugaban amurka amma waɗanda suka fito don sun zarce abin da ake zato hanyar da suke so su bi ta cika makil da ɗan adam sa'o'i kafin ma a fara taron baturin 'yan sanda na wucin gadi a nan birnin washington ya ce ɗan adam suka hallara har iya kallo ya zamanto babu ma sauran fili da za a yi wani maci hakanan mata a manyan biranen duniya sun yi zanga-zanga domin nuna goyon baya ga waɗanda ga 'yan uwansu da suka yi maci a nan washington dc shugaban amurka donald trump ya gaya ma'aikatan hukumar leƙen asiri ta amurka siya ya cewa su kwanda sanin cewa yana ba su cikakken goyon baya mr trump ya bayyana hakan ne jiya asabar lokacin da ya kai ziyara a helikwatar hukumar da ke unguwar langley a jihar virginia a cikakkiyar wuni da ya yana zaman shugaban amurka jiya ne aka rantsar da shugaban na amurka na 45 jaman hukumar ta siya suka ce kimanin ma'aikatan hukumar 400 ne suka halarci taro da shugaba Trump. Mr. Trump ya fito fili ya bayyana cewa yaƙi da ƙungiyar ISIS shine babban akan ajandar gwamnatinsa kuma ya ce gwamnati za ta ƙarfafa matakan da take ɗauka. Ana kallon ziyarar a zaman wani yunkuri na inganta dangantaka tsakaninsa da ma'aikatan hukumomin leƙin asirin na Amurka waɗanda Mr. Trump ya ja daga da su musamman a baya bayan nan kan bayanai da hukumomin suka fitar cewa Rasha ta yi shishigi ga zaɓen na Amurka da nufin taimaka Mr. Trump ya samu nasara. jaman aikin leƙin asiri suka ce kalaman trump na ƙasƙantar da ayyukansu ya yi illa ga ƙwarin gwiwar ma'aikata a jawabin nasa mr trump ya ce dalilin ziyara da ya kai shine domin ya daɗe yana sa in sa da yan jarida wadda ya sa ake ana kallo kamar yana da damuwa da hukumomin leƙin asiri Mr. Trump a ziyarar da Mr. Trump ya kai hukumar tana zuwa ne bayan da 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai suka samu nasarar hana fara tantance mutumin da zai shugabanci ita wannan hukuma har sai zuwa ranar Litinin. shugaban gambia ya yi jamme wadda ya sha kaye ba a cikin watan jiya a zaben kasar ya bar kasar a daren jiya a asabar mataki da ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 22 da rikicin siyasa wadda ya kusa jefa ƙasar cikin matakin soji da ƙasashe da suke yammacin afirka karkashin ƙungiyar ecowas shugaba jamme bai yi wani bayani ba lokacin da yake barin ƙasar a tashi wato a tashar jirgin sama da ke banjul tare da iyalinsa a cikin wani jirgi da ba shi da lamba babu tabbas na inda ya dosa yana dai tare da shugaban gini alfa konde da tafiyar shugaba jamme hakan ya ba da damar mika mulki ga adama baro wadda ya lashe zaɓen makonni bakwai da suka wuce baro wadda ya yi rantsuwar kama aiki a ofishin jakadancin gambia da ke makwabciyar ƙasa sirgar ranar amis yanzu ana sa ran zai koma gida a halin da ake ciki kuma an kai wani hari da gurneti a wani ofishin 'yan sanda a yankin shabel a ƙasar somalia har wani kwamanda ɗaya ya rasa ransa wasu mutane biyu kuma suka jikkata To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Asabar Amurka ta bayyana cewa ba za ta tura tawaga zuwa taron share fage na neman sasanta rikicin siyasar Siriya ba, wadda za a fara cikin mako nan a Astana babban birnin ƙasar Kazakhstan, maimakon ta ce za ta tura ɗan kallo. saboda dalilai na shirye-shiryen karbar mulki ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta ce jakadan amurka a kazakhstan george kroll zai halarci taron da wato zai halarci taron da kawar siriya kasar rasha tare da turkiya da iran suka shirya ba tare da yawun amurka ba gwamnatin siriya ta shugaba asar ta ce a shirye take ta gudanar da shawarai kan kowane batu a lokacin taron da za a fara gobe litinin sai dai wasu kungiyoyin 'yan tawayen kasar suka ce za su fi mai da hankali ne wajen tabbatar da ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ake aiki da ita yanzu a kasar hakanan 'yan tawaye suka ce ba za su yi shawarwari kan warware rikicin siyasar kasar a halin yanzu ba wata kungiyar 'yan tawaye mai alaka da alkaida da ake kira fata sham wacce ba ta cikin ƙungiyoyi da za su halarci taron sulhun ba wa da aka kira ta ce wato tana kallon wannan zaman taron da za a zaman makarkashiya a farkon makon jiya fata a sham ta farwa wata kungiyar yan tawaye da ake kira a harar sham a lardin idlib wato fata ta kai mata harin bayan shawarwarin da kungiyoyin biyu suka yi na shirin haɗewa ya wargaje a wasu labarai kungiyar kare hakkin bil'adama ta siriya ta ce wani bam da aka nasa cikin mota ya tashi a wani sansanin 'yan gudun hijira kusa da kan iyakar kasar da jordan mutane shida suka hallaka wasu fiye da ashirin kuma suka jikkata A Turai shugabannin ƙungiyoyi ko jam'iyyun siyasa masu zazzafar kishin ƙasa jiya Asabar suka yi wani taro a ƙasar Jamus domin su gabatar da ajandar su ta 'yanto Turai. Mataki da zai kai ga rusa ƙungiyar tarayyar Turai kuma suna fatan hakan zai ba su damar ba da mamaki a lokacin zaɓe shigen abin da Donald Trump ya yi a nan Amurka. waɗanda suka halarci taron sun hada da marine le pen ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar shugabanci a ƙasar faransa da gert wilders na ƙasar netherlands da matteo salvini na ƙasar italiya da, da faruke petri na ƙasar jamus da kuma wakilin jam'iyyar freedom daga austria ana hasashen cewa jam'iyyar walders a netherlands wacce take kyamar islama za ta samu kaso mafi yawa a zaben kasar da za a yi ranar 15 ga watan maris hakanan Le Pen tana daga cikin manyan masu takarar shugabancin faransa an yi taron ne da zimmar ƙara ƙarfafa dangantakar jam'iyyu da 'yan siyasa masu aƙida iri ɗaya a turai A ƙasar turkiya Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da wani ƙuduri da zai yi kwaskwarima ga tsalin mulkin ƙasar wadda zai karfafa iko da shugaban ƙasa yake da shi. Mataki da ake gani zai sa shugaba Rajib Tayyip Erdogan ya ci gaba da mulkin ƙasar har zuwa shekara ta 2029. A cikin watanni masu zuwa ne ake sa ran 'yan ƙasar za su jefa ƙuri'ar raba gardama kan ƙudurin kamin ta zama doka. Jiya Sabar, 'yan majalisar dokokin kasar suka amince da dokar inda wakilai 139 suka goyi bayan kudirin su wasu kuma 142 suka ƙi kudirin yana buƙatar wakilai 133 su amince a majalisa mai wakilai da hamsin domin a gabatar da ƙudurin ga jama'a domin jefa ƙuri'ar raba gardama jam'iyyar akp mai mulkin ƙasar ita ke da rinjaye a wannan majalisa. masu kallamiri suna cewa kudirin idan ya zama doka za ta bai wa shugaba erdogan iko mai yawan gaske a lokacin da yake ci gaba da zama ɗan kama karya nagari na kowa Jama'a masu aro mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Shirin ciyar da ɗalibai a makarantun firamare abinci ko kayan karya kumallo ƙarƙashin wani shirin gwamnatin tarayyar Najeriya zai ƙara kankama a sabuwar shekarar nan. Rahotanni suna nuna da cewa za a ƙara ƙaddamar da shirin a wasu jihohi da suke kudancin ƙasar musamman a yankin ƙasashen Ibo. A wajajen zangon ƙarshen shekara ta da goma sha shida ne gwamnatin tarayyar tare da gwamnatin jihar Taraba suka gudanar da bita kan shirin ciyar da ɗalibai a jihar. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya haɗa mana kan haka. Gwamnatin tarayyar Najeriya tare da jihar Taraba da kuma ƙananan hukumominta sun gudanar da wata bitar fahimtar da juna bisa shirin nan na samarwa ɗaliban makarantun firamare daga aji ɗaya zuwa uku abin karin kumallo. Malama abin bola da sumu na ofishin mataimakin shugaban ƙasa ta ce wannan shiri wadda tuni an fara a jihohin kaduna da oshun ya janyo karuwar dalibai da kashi 25 cikin 100 shirin nan na ciyar da yaran makaranta shiri ne na dalibai da ke makarantun gwamnati wadda za a rika yi wa wannan yara tanadin abin karin kumallo daga irin kayan abinci da ake nomawa a yankunansu shiri ne na gwamnati abin da nake nufi a nan shine wato rukunonin gwamnatin nan uku ita gwamnatin tarayya ke samar da akasarin kuɗi don ciyar da ɗaliban daga aji ɗaya zuwa uku muna sa ran ita kuwa gwamnatin jiha za ta ba da abin da zai ciyar da aji hudu zuwa shida ga na su kuwa ƙananan hukumomi za su agaza ne ta wurin sa ido in ka yi maganar kudaden gudanar da wannan shiri za mu duba ne daga fuska biyu wato tsabar kuɗi da kuma albarkatu uh, to me ya janyo wannan ra'ayi na ciyar da yara a makarantar firamare wannan ba ra'ayi ba ne amma zuba jari ne don bunƙasa zamantakewar jama'a na ƙasa ba ma batun ciyar da su ba ne kaɗai har ma batu ne na wadata manomanmu daga bisani batu ne na ciyar da su don ƙarfafa musu gwiwar zuwa makaranta samun natsuwarsu a makarantar don su yi koyo and the other part of that uh, haka kuma zai karfafa manomanmu wurin ƙara noma abinci irin wadda yaran za su ci yadda makarantunmu za su zame musu wato hanyar ribar nomansu to kaga abu ne mai riba ga manoma ɗalibai da ma al'umma baki daya is by the process. Now we know what the ill that is affecting our society is all about corruption. To, kin san cuta da ke cin al'ummar mu a yau, wato cin um, hanci, wadda cuta ne da ka iya rabar wannan shiri. Akwai daga kafi da kuka yi na wato hali da ka iya juyawa inda za mu sami masu gudanar da shirin sun fi ƙoshi daga shirin fiye da ɗaliban. Uh, is not uh, to ka san shi dai cin hanci abu ne da baya boyuwa. Abu ne da yake a bayyane. Don haka jihohi suna da tsarin su wadda zai danganci waɗanda aka baiwa nauyin ciyarwar. Don to develop a nan, shi anan shine ba da shawarar yadda za a cimma ciyar da ɗaliban na jihar Taraba cikin tsari ingantacce ba tare da cin hanci ba. Amma idan ita jihar ta tsara shirin ciyarwa da ta ba da giɓin shigar cin hanci ita za ta yi asarar haka. Mu dai a gwamnatin tarayya tsarinmu shine mata masu ciyarwar za su amshi kuɗaɗe ne kai tsaye cikin asusun ajiyarsu ta banki ita kuwa ma'aikatar ilimi ta ɗauki sahihin jimlar ɗalibai da ke makarantar kwamishinan ilimi na jihar taraba mr johannes jigem ya yi maraba da wannan shiri looking at our primary school system looking at some of the challenges ganin yadda makarantun firamare suke ganin wato matsaloli da ke tare da talakawanmu a yau

shiga makarantar firamare don haka mun yi amanna da wannan tsari na gwamnatin tarayya our students and our pupils in primary school are encouraged to go to primary school. And as such, the coming of the federal government is a very welcome idea in Taraba State because, number one, it will help zai ƙara jimlar ɗalibai a makarantun firamarenmu. Number two, Uh, na biyu kuwa zai taimaka wurin samar da ingantaccen abinci wadda zai baiwa ɗaliban uh, ƙoshin lafiya. Na uku zai sa yara da ke waje su yi sha'awar samun shiga makarantar. Na haka, gwamnan jiha ya yi alkawarin samar da yanayin cimma nasarar wannan shiri. Jama'a da dama na ganin wannan shiri zai taimaka wa 'ya'yan marasa galihu. musamman a wannan lokaci da talauci yau akasarin 'yan Najeriya da baibayi. Ita dai gwamnatin jihar Kaduna da aka ambato a farkon rahoton tuni ta dakatar da shirin domin ta gano wasu kurakurai kuma ta yi haka ne domin ƙara inganta shirin. Daga jihar Katsina kuma mun samu labarin cewa gwamnatin tarayya ta cibiyar yada ilimin fasaha da ake kira National Information Technology Agency da kuma ake kira NITDA a takaice. ta samar da kwamfutoci ashirin da biyar da kuɗinsu ba za su kasa naira miliyan goma ba ga karamar hukumar Musawa. Tuni karamar hukumar ta ƙaddamar da cibiyar horar da ilmin kwamfuta ga ɗaliban makarantun firamare da na sakandare aji ɗaya zuwa uku a yankin. Shugaban rigo na ƙaramar hukumar Alhaji Mutari Aminu Bakori ya ce karamar hukumar ta ɗauki wannan mataki ne domin bunƙasa ilmin fasahar Ganin yadda ɗalibai suke fuskantar ƙalubale na rubuta jarabawar jam da kuma duk inda ake buƙatar wannan ilimi. Ga rahoton da Zaharaddin Sani aiko mana. Alhaji Muktar Aminu Bakuri shine shugaban karamar hukumar Musa ya bayyana cewa yanzu lokaci ne da ya kamata a koya ma yara sanin ilimin na'ura mai kwakwalwa domin yana da matukar amfani a wannan zamani. Don a samu ci gaba a koya ma yaran nan ilimi na kwamfuta saboda in kuka duba ku kudu yadda al'amuran ke tafiya yanzu jarabawa ta jamma an maida ta kwata-kwata da kwamfuta ake yi. In yara mu ba su koyi wannan ilimin ba sai kaga kullum nauzan Najeriya ya ke bari baya. Yaro yana da ilimi a ka mai kwamfuta a gaban shi ka ce jaraba kafin ma bude ta ya bude kis din ya shiga cikin system din sai ka ji an ce mai minti talatin ya tafi yana budewa ka yi wara sa kwashin daya biyu uku sai ka je zamina ya ce mishi time up sai ga yaro da ilimin shi amma Allah ya zo ya jaraba ga abubuwan so sakacin mu nan arewacin Najeriya da shi ke kawo mana wannan koma baya don muka kwanta haka mu nauzan Najeriya mu ce kullum muna jira sai an mana to a kan gaskiya ba za mu ci gaba so shi yasa muka ga wannan abu abubuwa ne da muka lissafi cewa items ne da aka sa wajen kaya ne wajen miliyan hudu ke wurin nan ka ca to ga kwafas muna da su wanda sun iya computer din nan computer science suka karanta ga su nan zuba local government sai bacci suke yi muka ca to an yi kwaftin din su nan su zo a dauki yaran nan na Musa local government kowace makaranta ta kawo dalibi goma zuwa sha biyar a dauki yaran na har koya masu in an gama first quarter na wannan yaran second quarter kuma da ko su makarantun guda shida primary school secondary school din kuma kara da ko su ɗaliban wanda ba koya ba su ma koya masu before an of muna fata duk kwata mai graduating yara yan primary school yara ɗari sannan kuma yan secondary school din su ba muna son each quarter mai tabbatar mun samu yaro ɗari wanda ke dan cikin garin Musa ne wanda da ka bashi kwamfuta zai bude maka su sannan zai shiga intanet zai frozen to zaki abin da muka ga cewa yana da fa'ida wani dattijo a garin na Musa Alhaji Isa Sabon Layi kiraye ga waɗanda za su horar da waɗannan yara da su rinka yin amfani da harshen Hausa domin yaran su san ko me ake nufi da wannan horaswa ta na'ura mai kwakwalwa ko kuma malaman da za a sa su koya wannan don Allah cikin koyo za a yi tunda mu hausawa ne a ɗan rika fahimtar da su da hausa sannan kuma a rika nauyi su a turance saboda ina ga za su fi fahimta idan kana matashi tun ka nakku in ba ka tsaya ka yi shi ba gaskiya sai ka girma ko an miki aure ko kuma ka yi abin nan ka tuno kai da ka sani da ka yi kaza saboda haka yara ku da sakataren ilimi na karamar hukumar musa wanda ya sami wakilcin alhaji bello maharazu ya bayyana cewa idan aka kammala wannan shirin na farko za a shiga wani zango bayan an gama da wa'annan duk wanda bai samu shiga ba yanki mu samu shiga ba to za a kira su ma a sanyo su a ciki su ma goma goma da kwace makaranta kuma abin da muke fata kan azama wannan aiki kowace firamare ta musawa sai ta samu gajiyar wannan shiri shugaban makarantar sakandare ta mata a garin musa hajja hajjara muktar ta yi bayanin mahimmancin sa samun takardar shaidar samun ilimin na'ura mai kwakwalwa. In yau da ɗalibai ya gama makaranta, ya yi graduating, ya je sabis, certificate ɗin shi na sabis, ya zo neman aiki, in bai da certificate na kwamfuta, wajen ɗauka aiki har matsala ne. Ko da yau mutum ya gaba sabis, bai da matsala, saboda har da ya samu abin da ake bukata tun har. Na tattauna da wasu daga cikin ɗaliban da za a horar a yayin wannan horarwa. To ke ya sunanki? Hadiza Garba. Aji nawa kike? 5A. To wace makaranta kike? Girls Day Primary School Musawa. Gashi na ganke kun zo nan gurin kamar za a koya muku wani abu. Menene za a koya muku? Kwamfuta. Kin shirya ko koya wannan kwamfuta? Na shirya. To wani sako ke da shi ga sauran ɗalibai yan wanki Su ma Allah sa su zo a koya masu. Kin taba ganin kwamfuta? Ya sunanka? Sunana Sani Isa. Wace makaranta kake? Inde Primary School. Aji nawa kake? Aji shidda. Me ka fahimta za a yi maku anan? Za a koya mana ilimin kwamfuta. Sunana Mustapha Lord. To nan na gan ka zaune me ake koya maka? Za a koya mana ilimin kwamfuta. Da ka taba koyan ilimin kwamfuta? me me zaka ce gashi yau na ga ana koya muku sai dai in gode ma Allah gashi za a koya man ilimin kwamfuta ya sunan ki? Halima Muhammad aji nawa kike 5A ya sunan makarantar ku Girls Day Primary School to na ganki a kan tebur ga kamar wata na'ura wannan wace na'ura kwamfuta ce koya muku ake ko koya kin iya a'a ban iya ba koya mana dai za a yi sunana Usman Ahmed Usman Ahmed a wani gari ne nan Musa local government Kaduna state to wace primary school kake Usman Usman Liman Model Primary School. Aji nawa kai? Classes B. Na ganka kan benci da kujera. Me kake koyo? Computer. Computer tana da sauki ko ba sauki? Tana da sauki sosai ma kuwa. Ka taba koyo kenan? A'a ban taɓa koyo amma daga gani za ta yi sauƙin Allah yadda. Akwai saƙon da kake da shi ga malamanku ko kuma sauran ɗalibai irin ka 'yan makarantun firamare? Ina da shi ne dai in ƙara gode wa Allah da ya ba mu sa da ya sa na zo nan ciki domin ban taɓa ganin kwamfuta ba in ba yau ba. To waɗanda suka kawo kwamfuta me za ka ce masu? Ma na ƙara gode masu sosai ma kuwa saboda inda ba su ba zan taɓa ganin kwamfuta a musu ba kam. Ya sunanki? Bilkisu Bello. Aji nawa kike? Classes. A wacce makarantar firamare? Girls Day Firamare. primary School. Na ga gashi an zo kama ana koya muku wani abu. Menene ake koya muku? Kwamfuta. Kin shirya koyo? Na shirya. To wani sako gare ki ga sauran mutane da su dalibai yan uwanki da malamai? Sako na shine a dage in an koya a dage a iya. Zaruddin Sanu Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ƙungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen raya ilimi a fadin Najeriya musamman a arewa inda duk da ci gaba da aka samu har yanzu akwai ɗalibai maza da mata da suke daidai da shiga makaranta amma ba sa yi saboda dalilai iri daban-daban. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya zanta da jami'ar wata ƙungiyar farar hula da ake kira ICARE Malama Hadiza Abdulkadiri domin jin aikace-aikacen wannan ƙungiyar ta fuskar ilimi da sauransu. A yanzu haka ma akwai wani project da muke a kan yadda za a inganta rayuwar waɗannan ƙananan yara. To muna duba abubuwa guda shida ko in ce bakwai to ɗaya daga cikinsu shine ilimi ɗin. Eh, mun shiga cikin communities da muke aiki guda goma a cikin kaduna south mun zauna da mun fara zuwa local government an haɗa mu da an daga local government an ba mu izini mun shiga unguwannin nan guda goma da za mu yi aiki akan yara ɗin nan to aikin da za mu yi akan yara ba za mu iya tara yara su kaɗai ba sai mun haɗa da iyayensu caregivers wato masu kula da su to kafin haka ɗin sai da muka samu daga tai sun mai unguwa masarautan dai wa'innan unguwannin muka yi musu bayanin abubuwan da za mu to a takaice dai gefen ilimi din da muke yi mun zauna da su eh, masarautar garin da mutanen garin gaba ɗaya mun fito da su musu bayani cewa ci gaba ya zo unguwanninsu za mu yi ayyuka musamman ma akan gefen ilimi mun kira duka al'umman garin sun fito misali bari maka bayani kamar ɗauki kakure hausa haka yana ɗaya daga cikin unguwanni guda goma da muke aiki yanzu haka so mun kira duka mutanen garin gaba daya mun zauna da su musu gabatar da kanmu mun kuma gaya musu project din da muka kawo musu mun kuma nuna musu cewa ilimi yana daya daga cikin abin da za a gudanar saboda kananan yaran samu ingantaccen ilimi a wannan unguwanni so a nan ciki mun tambaye su daman can suna da eh, kamar kungiya ta waɗanda suke tallafawa na gefen makaranta suka nuna mana akwai sai muka ce to a gayyato mana su muka sake zama za mu tattauna da su to da sake sabon zaman ya sake zuwa muka zauna sai muka kira su muka tambaye su me suke a gefen ilimi wato kwamiti kenan na ilimi sai suka yi mana bayanin su ne da alhakin daukan nauyin idan kamar yara ba sa zuwa makaranta haka za su je su da iyayen su tambaye su me yasa wane da wane bai zuwa makaranta sosai sai su musu bayani sannan kuma in akwai matsalar daga makaranta ne suke da alhakin su je samu malaman makarantar su ji me yasa suka kikiro wani abin da ba gwamnati ta ce a riba da ba kamar misali da akan yi kamar yan sake-sake haka dan ko irin dai craft dai haka da ake yi na yara a makaranta to yanzu sai suka kikiro da sabon salo daga makaranta su ce a kawo kuɗi a makaranta ne za a sai tsintsiya ko sabulu ko dai wasu irin na abubuwa to su wayannan yan kungiyar na kwamiti din ilimi din suke da alhakin su zauna da malaman su ga cewa an cire wannan maganan kuɗin sannan kuma har ila yau suke da alhakin su tabbatar su ga cewa yara suna da isassun azuzuwa a wayannan makarantun kuma malaman su suna zuwa aji suna koyar da su karatu yadda ya kamata to in duk irin nan matsalolin suka taso suke da wannan alhakin da za su je su zauna su neman ma yara haƙƙinsu su sannan kuma har ila yau suke da alhakin in sun lura kamar yadda ne bayani cinan bayan yara ba su zuwa makaranta suke da alhaki har yanzu za su kara zama da iyayen yaran su ji menene dalilin rashin zuwa makaranta in matsala ce ta uniform ko kuma matsala ce ta littattafai ko kuɗin makaranta wanda dama makarantun gwamnati mun riga mun san babu wannan kuɗin makaranta ko dai wani matsa ko kuma in ma matsala ce ta iyayen ba san muhimmancin karatun ba su ne za su na su wayar musu da kai su gaya musu muhimmancin karatun nan da sauransu so bayan duk sun gama wannan mana wannan bayani sai muka ce to alhamdulillah mu ma za mu ci gaba da yin aiki da ku saboda mu ma mun zo don mu inganta rayuwar wa'annan yara a ƙara ma rayuwarsu inganci to kuma ilimin da kiwon lafiya ko da kikan ilimi nake magana yana ɗaya daga ciki to amma tun da mun riga mun faɗa ba za mu inganta rayuwar yaran nan ba su kaɗai sai mun eh, sai mun zauna da iyayensu ko kuma in ce za su samu wannan tallafawa ne ta ƙarƙashin iyayensu so sai muka roki su wa'annan 'yan kungiyar na gefen makaranta din masu kula da haƙƙin makaranta muka ce to in ba za su damu muna so mu ɗauki iyayen yaran nan ko da guda biyu ne ko uku mu sanya su cikin wannan kungiyar su ci gaba da tafiya tare da su saboda me idan akwai iyayen yaran a cikin wannan kungiyar duk abin da ake yi zai kasance su ma iyayen yaran da 'yan al'umma suna suna samun bayanan abubuwan da ake ciki in abin yana tafiya yadda ya kamata ko bai tafiya yadda ya kamata duk za su samu labari so sai muka saka iyayen yaran a ciki ake ci gaba da gudanar da wannan tafiya so a cikin irin wannan zaman ne sai muka ce to ya kamata duk wata wata su rika haduwa in an samu wani ci gaba a wannan eh, haduwan da za su wato kamar mitin kenan a nan za a tattauna ci gaban da aka samu a wannan unguwanni na gefen karatu in ma matsala ce ta taso duk a nan wannan zaman za a rika tattaunawa sai muka ce musu to in za a yi wannan tattaunawa su rika gaya mana mu ma za mu rika zuwa saboda a ga yadda hanyoyin da za a samu a tallafa ma wa'annan yara sai muka duba maka wasu kan kawo mana koke-koke ganin kamar irin ɗaliban basu da isassun azuzuwa ko kuma basu da kayan rubutu ko kuma basu da teburan zama da kujeru haka da sauransu so sai muka zauna muka ga yaya za mu tallafa ma wa'annan yara sai muka duba muka ga miye da miye suke da shi kamar a cikin wa'annan na yi magana kamar a kakure hausa sai suka tsofaffin wa'annan yan kwamiti suka nuna man daman ana da irin wannan matsalan sukan samu brewery wato ma'aikatan nan da ake sai da giya ko kuma sukan samu wasu industries da suke nan ciki ko kuma wurin da ake sai da motoci haka da sauransu sukan je su kai musu kamar shawara advocacy visit kenan haka sukan kai musu shawara da koke-koken su cewa to wannan makarantar kwanonin makarantar ya lallace a ɗalibai ba su da littattafai ko kuma ba su da tebura ko kujerun zama haka da sauransu to kuma alhamdulillah sai suka nuna mana in har sun kai wannan koken ana samun wannan nasara so sai mu ma muka kara musu cewa kamar irin yaran da ba su zuwa makarantar ko kuma sun fara sun fata sai muke zuwa musu da form saka ana bi gida gida gida ana ciko mana irin sunayen wa'annan yaran da suka daina zuwa makaranta da wa'anda ba samu galihun shiga makarantar batun ranar farko so muke cika wannan form din muna bin su kuma har gida gida muna fitowa da su muna zuwa muna kai su wa'annan makarantun da kanmu muna shigar da su muna kuma tallafa musu duk wani abin da suke bukata don muga sun samu ingantaccen ilimi haka da sauransu menene ya kai kuka zaɓi wannan karamar hukuma ɗin da kuma wayannan garuruwa da? eh dama shi project din da ya zo sai aka ce an bamu kaduna south to a kaduna south kuma aka ce za mu yi aiki ne da unguwanni guda goma so sai muka je local government kamar yadda na gaya maka mun kai advocate wato mun kai wannan ziyara mun zauna da su shi chairman din local government din ya haɗa mu da daidai wa'inda ya kamata mu zazzauna da su mun zauna mun ka mun ce a ka mana a gaggaya mana eh, yanayin unguwannin haka da sauransu ka mai muka tattambaye su a cikin wannan unguwanni wane ne kuke ganin sun fi bukata ko yaran suna da karancin zuwa makaranta haka da sauransu sai suka ba mu shawarar mu zaɓi wa'annan unguwannin sai ma muka zo muka duba muka gani sai muka zaɓi wa'annan unguwannin guda goma kamar a kaduna south din akwai baduko unguwan ma'azu kabala west kakuri hausa kakuri gwari unguwan barde eh, television eh, unguwan kaje kenan akwai unguwan makama akwai unguwan mission to su ne muke aiki tare da su yanzu haka ok tunda kuka fara ya zuwa yanzu ne nasarori za ku ce kun iya samu eh gaskiya alhamdulillah mun samu nasarori sosai saboda yara akalla mun mai da yara kusan sama da ɗari da wani abu makaranta sannan kuma mun mun sanya su makaranta sannan kuma inda ma ba su zuwa ko sun fara zuwa sun daina zuwa su ma mun tabbatar sun koma. Masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yadda za zamu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe to halin yanzu kuma ga takaitattun labarai kafin mu sallama da ku baki daya dubun dubatan mutane ne suka fito domin zanga-zanga nan birnin washington jiya asabar a cikakkiyar ranar da shugaba donald trump ya yi a zaman shugaban amurka hakan nan wasu ɗimbin jama'a ne suka fito a wasu biranen amurka wadda ya nuna irin yadda sabon shugaban na amurka da manufofinsa suke fuskantar matukar adawa shugaban amurka donald trump ya gaya ma'aikatan hukumar leƙen asiri ta amurka cia cewa su kwanda sanin cewa yana ba su cikakken goyon baya Musa tam ya bayyana haka ne jiya asabar lokacin da ya kai ziyara helikwatar hukumar da ke unguwar Langley a jihar Virginia ba nisa a nan da Washington DC a cikakkiyar ranar da yi a aikin zaman shugaban Amurka. Shugaban